Assalamu alaikum da fatan kuna cikin jin daɗi. Musaya wannan tashar makaranta TV YouTube channel wanda tana koyar da yaren Faransai ta cikin yaren Hausa. To a kullum ko ko ce har yanzu za ku yi hankuri da mu yadda kuka samu bidiyon mu ko duk wani aikin mu saboda channel ce wadda ba ta daɗe da buɗewa ba kuma a gaskiya akwai karancin kayan aiki amma muna roƙon Allah Allah ya ba mu ta yadda za mu sa mu mu cika kayakin aiki ta yadda za ku ji daɗin aiki da mu masoya wannan tashar to don allah da annabi muna roƙonka idan ko muna roƙonku idan ka yi farkon zuwa ne a wannan tashar to ka yi ƙoƙari ka danna mana like bayan ka kalli bidiyon ya burge ka sai ka koma ka danna subscribe sai ka ƙara danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka saki bidiyo na darasi zai iso gare ka to da fatan za ku ba mu gudunmawa masoya to za mu shiga cikin darasi kamar yadda muka yi a satin da wuce nan ma akwai ɗan bambanci kaɗan a tsakani amma sai mutum ya lura conjugaison conjugaison abin da ake nufi da conjugaison shine ma'anar shi gera kalmomi jera kalmomi ko in ce haɗa kalmomi kun san hausa ma akwai iya wuya saninta a ciki sosai to idan an ce jera kalmomi ko in ce haɗa kalmomi shine da faransai ana nufin conjugaison idan ka ce conjugaison haɗa kalmomi ka ɗauki kalma ɗaya izuwa biyu ka haɗa su aujourd'hui J'ai regardé la télé. Aujourd'hui, j'ai regardé la télé. Yau na kalli TV. Yau na kalli TV. Aujourd'hui, j'ai regardé la télé. Aujourd'hui, j'ai regardé la télé. Yau na kalli TV. Yau na kalli TV. To, na gaba. Aujourd'hui, tu as regardé la télé. Aujourd'hui, tu as regardé la télé. Yau ka kalli TV. Ɗaya yana magana da ɗaya kenan. Aujourd'hui, tu as regardé la télé. Yau ka kalli TV. Yau ka kalli TV akwai bambanci tsakanin na kalla da ya kalla aujourd'hui il a regardé la télé yau ya kalli TV aujourd'hui il a regardé la télé yau ya kalli TV yau ya kalli TV tun biyu uku zuwa sama suna magana akan labarin wani wanda yana gefe ko in ce ba ma baya kusa da su aujourd'hui il a regardé la télé yau ya kalli tv aujourd'hui nous avons regardé la télé yau mun kalli tv mutane da dama kuna magana ko a tsakaninku yau mun kalli tv yau mun kalli tv Aujourd'hui, nous avons regardé la télé. Aujourd'hui, nous avons regardé la télé. Yo mon TV. Yo TV. Aujourd'hui, vous avez regardé la télé. Yo TV. Yo TV. Aujourd'hui, vous avez regardé la télé. Aujourd'hui, vous avez regardé la télé. Yo Kunkali TV. Aujourd'hui, vous avez regardé la télé. Yo Kunkali TV. Aujourd'hui, ils sont regardés la tele yau sun kalli TV ku da dama kuna magana a kan waɗansu wanda ba sa tare da ku ko suna tare da ku ba tare da ku aka kalli wannan TV ba aujourd'hui ils sont regardé la tele yau sun kalli TV yau sun kalli TV aujourd'hui ils sont regardé la tele Yau sun kalli TV. Aujourd'hui, ils sont regardé la tele Yau sun kalli TV. To da fatan daruskan da muna yi suna burge ku, kuma a kullum roƙona kuna ba mu shawarwari duk wanda ya samu bidiyo ko da ka ga wani abu don Allah da annabi wanda bai burge ka ba za ka iya ba mu shawara a kai a cikin comment za mu duba mu shirya yadda za shirye-shiryen za su dawo yanzu ba mu da subscribe da yawa ba mu san ra'ayinku ba amma kullum burinmu shine mu yi domin ku ku ji daɗi sai ku aiko mana ra'ayinku ta idan kuka ba mu shawarwari ta hanyar komen ko da ba ka yi subscribe a wannan channel ba don allah da annabi don ka shiga ka ga wani kuskure ka gaya mana ta komen za mu yi ƙoƙarin mu gyara domin mu samu magoya baya haza wassalam